bismillahi rahmani rahim babban yaya kashi na talatin da uku da kaina na kai al'amin ya kwanta sanan na fito wajen ta hajara na je na zauna ina dariya kasa kasa kallo na ce wallahi baki da gaskiya na na dan murmushi ne na ƙara gyara zama ki tashi ki ban waje fa dariya ne ke ki tashi ki je ki shirin bacci kafin mijin ya dawo saurin kallo na ta ai na sani dama to tashi wallahi miji na bar miki ni na gaji wannan tafiyar wannan tafiyar ya tada ya tada shege jiki na banda ciwo wanda ciwo ba abin da yake wato kenan har murna kike na dawo zan sha wuya ko to ko zan yi tun da kin koya masa shegiyar jaraba tun baki san komai ba fa baki na dafi na miƙe tsaye wallahi ke kika bata ke kika bata abinki ni ma na gaji ai shi yasa nake murnar dawowarki dan haka ga abinki nan kwana biyu na yi abinci da juyi na bararraje na bararraje kwashewa ta da dariya ni kuwa na gudu dan kareriyar sakata na garkama na garkama na haye gado sai bacci ba kama hannun yaro ban san ya suka kare ba sanda ya shigo ya shirin bacci duk tana jiransa kallon ta ya dai matafiya yi magana mana dan na ganta a bakin ki dan murmushi ta dama ba wani abu bane so nake a sare katangar kusar kusar ɗakin nana in wace ya buɗe sai a fidda kordo mai mai kama da falo na ta koma ɓangaren ta wannan ɗakin ta bar shi in baka nan sai ta dawo mu na zama tare ne na zalunci yarinyar nan duk wannan tsawon lokacin ina so ta koma amma na san ba za ta yarda ba dan ta faɗa min sai sanda nake so ta koma ita kuma ta ki dan Allah ka lallaba ta zuma yi a bakin gadon yana kamo hannunta insha Allah goben nan zan cika miki burinki da na kuma ki bar ta nima in na mata magana botsi tsotsewa za ta botsilewa za ta idan ba shakka ta take ba in ta yi fushi na gode sosai sai a nan sai a aikin ba tare da ta sani ba to ya za a yi mata kenan dan tunani yawa gobe in za ku in za ku ɗana jirgi kawai ku wuce abuja ya hasiya za ta yi murna sai ku yi zaman ku sai na ce ku dawo kin san uwar uwar ya wuce ba yan ya wuce ba za ta damu ba bari ma ki gani to shikenan Allah ya kai mu amma fa amma kaya fa kar ku damu zan aiko da su to shikenan ina godiya zo ku zo mu kwanta kar bakin nana ya kama ni dan na gaji yar dariya yi ai na san kin gaji sai dai kin san bana yafiya ko yar dariya sai na sani ai aini da zan kara gaba ma da zan kara gaba ma gobe sai eh, duk da haka dai kina tarawa wa kanki bashi ne na ji dai tahowa shegari na tashi na sa rigata tashi na sa rigata na shiga na hada breakfast sannan na je na ɗauki wanka na motsa cikin na matsa cikin riga da zani na atamfa sai da na fito masa sai da na fito ma sai ga ta fito tana zara ido dariya na kalle ta ne bashi bashi kai na tayo na bashi da na tashi da gudu dan Allah ki hakuri je ki ci abinci ki kara kuzari kan anjima tsayawa tai zan kama ki nana na yarda amma fa amma fa ba wa Hashimu ki dawo hayyaci ba wa Hashimu ki dawo hayyacinki nuna ni tai ta nuna kanta wato bana cikin hayyaci na yanzu baki na dafe ai ga alamar hakan na gani shi yasa na ce ma ci abinci kalli fa yadda kike masifa daga fitowarki kafin ta magana ya fito sai sheka kalli yake cikin wata muguwar suit da alama ma sawar ranar ce farko nuna mata shi ne kalli yadda yake shayin ango ango saurin kallo na yake raba kanki da ni na muddin ba ta Nijar za ka nuna za kuma min kuma min ba ai ba zan raba kai na da kai ba ba shiri ya kwashi da dariya Allah ya shirye ki nana kalle kamar baki da da kallonsa ne wallahi ba ni da da sai yanzu zan haifa antik ce masa ya daina cewa ina da da abu ka daina cewa tana da da wannan nawa ne ita kuma yanzu za ta haihu ko kanwata kai na ɗaga ina tawa baki dar dariya yi sai ga al'amin ya fito da gudu monin nana monin ubana ya ban hannu muka tafa dama ya gaisa da iyayensa tare muka yi break sannan ya fito kallo na tai za mu abuja an jima ihu na buga na miƙe dan allah da gaske wayyo daɗi bari na haɗa kayana wallahi ba zan dawo ba kwana kusa kwana kusa sai na huce dari dariya tai wallahi na kina da matsala haka kuwa aka yi da yamma jirage guda uku biyu na mutane da ɗaya wa ɗaya private jet kai kowa ya sha mamaki gashi arzikin al'amin ya fara bayyana mintuna kaɗan kamar almara sai ga ma abuja ta sha mamaki don ba mamaki kaɗai ba sauran ana isha suka wuce mu kuwa muka yi zaman mu ganin mu da kaya hakan yasa ta murna sosai dan ta shiga hidima da mu ba ji ba gani har tsawon sati guda sannan aka aka dawo daukar mu muna da sashen mu na fara ganin canji wurin ya zama daya da ya sha uban skridin ganin ginin ya zama na daban a sati ɗaya cogewa na na juyo ina kallonta ina kankance ido afuwan afuwan wallahi na rasa da wata fuska zan roƙe ki ki koma ɓangaren ki amma yau kai yau kaina a ƙasa dan Allah ki koma ɗakin ki ɗakin ki na waje na yana nan in yayi tafiya sai ki dawo dan mu zauna dan Allah murmushi ne mu shiga to amma akwai sharadi in kin yarda sai na koma da sauri ta ce na yarda na yarda ma mu je to a falo maka sauka kai kai kai komai sabo haka ita ma ɗakunan dai kayan ne haka ita ma ɗakunan dai kayan ne zama muka yi sannan na dube ta na ce an ta hajara wallahi ba mu da hankali ko na sisi dafa kirjinta ta me kuma muka yi nana wallahi an ta hajara mu canza tsari a gidan nan ko babban yaya ya kwaso mana ba indiya alhalin ba abin da suka fi mu sai mun fi su sai dai sai ma mu fi su diri sosai fa ni fa na ban fahimta ba to abin da nake nufi daga yanzu babban yaya babban yaya da ɗayar mu zai na tafiya saboda ba ma da kai sai ya tafiya watanni shi watanni shi ɗaya mu muna nan muna dafa shinkafa muna ci shi yana hotas yana cin nasa dan jimta cikin jin kunya ta ce wannan haka ne kuma laifina ne ni ce babba amma ban taba wannan tunanin ba yanzu ya za a yi ke ya za a yi ke za ki faɗa wallahi yana tashi tafiya sai dai ya ga mai zuwa da kayanta haka ne nana amma sai dai ke ki fara bin sa yana sanda za ku dawo cikin ki yayi daidai da yayi daidai ba wai da tsohon ciki ki miji miji wani waje ba to shi kenan tunda haka kika ce zan zauna nan amma wancan koridon mu dawo da dining mu dawo da dining nan sai a ɗebo sauran kujerun a ƙara a ƙara kwanci notin ya ƙara girma yanda kika ce an tunana ta faɗa tana sun kuyar an ta hajara Nana ta faɗa tana kuyar da kai dariya na yi na dafa kan nata zaki albarka kwashewa ta da dariya inda al'amin dagowa ta takarde shi babana kaga shakiyar uwarka ko uwarka ko ta raina ni dan ta ga ganin bacci na kara dariya yi duk da ba gane me take cewa yi ba sanda ya dawo ya same mu mun kara gyara wajen sai ya kada kai kawai mama mamaki ma da ya ga abinci har an gama muna zaune muka duka a dining ya kalle mu wallahi ba ku da kirki da ba haka kuka har hajiya fulera da jinya saurin da saurin cire cokalin muka yi a tare muka ce zuwa kai tsaro ido ya ganin yadda muka basa rai hannunsa ya daga sama sorry officers ba zuwa ne ba labari ake bani kwafa muka yi na ce na ta zuwa kai da zuwa kai sai ka biya ta rama na ta zuwa na ta zuwa da zuwa kai sai ka biya sai ka biya mamaki da ya kama shi wannan wani irin so suke wa abba ne kwana biyu da dawowar mu ya haji da ta haihu wo ho jama'a zo ku ga murna wurin gwaggwama ha'u ya fatsima da angon karni kai murna kowa mayin ta yake mu dai kam ai ba zama tun ana gobe suna gidan ya cika baki ya yan uwan mamma da na su mama kowa ya zo haka gayyar gidan nan kowa ya sauka har su ya sadiq kai abun ba a magana wa gari muka tashi da gagarumin sunan haruna na yi murna da wannan suna da kaina na sa mishi inkiya aslam kowa kuma hakan ya masa ya masa hidima sosai aka yi kamar ba a taba haihuwa ba a gidan nan yan uwan mamma sun sha mamaki akwati uku ne na kayan barka sannan katuwar jaka ta al'amin ya siya wa karinsa kaya da dukiyarsa wannan abu ya ba wa kowa mamaki sosai kwaggo har da kuka na ta mata iskanci ni kuwa nan ta ce in kika haihu ni layya ma zan yi ni layya ma zan yi mun sha dariyar maganar ta kuwa bayan sallar la'asar mai kiɗa ya kafa mana a gidan nan kai jama'a gidanmu ba sa girma masu kiɗan ma nishaɗin abin ya basu ga kuɗi suna kwasa rawa har da iyo abin kunya kun san in ana taro masu abin siyarwa na shiga wuri bari wuri bari gida ma irin namu duniya guda ranar get hangame sai mai hangame mai sai da alawar yara kala kala ita ta ba al'amin ɗaya gefe ita ta ba al'amin ɗaya gefe ɗaya ta tashi can wajen wanke wanke tana waige waige ta ce ya sha ina daga nesa na ta jira ta taho da gudu ta janyo ni tun kan mu zo ta yanke ta faɗi mai ke faruwa gaba na ya faɗi sosai amma na nake dariya an ta jira waye ya haifi al'amin ke ce mana jinin waye a jikinsa naki mana to ki daina damuwa in dai ni na haife shi ba zai sha ba cak ta tsaya haba nana ta dakatar da ita daidai al'amin na daidai al'amin na da yanke jiki ya faɗi kan matar ta yi wani yunkuri kumfa ta fara fita a bakinsa da sauri da ta gudu ta buya cikin mutane ya ya ce ta fara ta fara yowa kansa tana ihu nan ma hankalin kowa ya dawo gare ta tsungumar shi tana jijjiga shi mun shiga uku jama'a da fifi aka yi a kansa har uba har nansa sun har ubanninsa sun iso ga mu sai salati miki wasu suna a bashi madara wasu suna a bashi manja shi karkarwa yake cikin zafin rai an tajar ta daga hannu ta wankan mari ban kalle ta ba sai mutanen da suka shiga fadin ya haƙuri hajira ai ba laifinta bane tana kuka ta fara magana laifinta ne mana sai da na nuna mata shi sanda zai sha abin ta ce wai ba zai sha ba ai ga irin ta nan ta karasa tana ture ni murmushi nai kawai ala'amin tashi tashi wannan bar al'amin tashi wannan barin cikin ya isa haka cake tsaya yana bude ido da ya kara zama fariƙar sakin baki aka ana kallon shi zubar da abun bakin ka falla ka falla mamanka ta dai ta fada mamanka ta daina jibgata kamar tana karkadar karkadar kujera dariya aka kwashe da ita tofar da abun bakin sa ya nufo ni ya rungume ni mamma omo ni fa wani irin ajiyar zuciya ta hawaye mai sanyi ya zubo mata ta kankame shi ta kankame shi ta wikin na bar wurin kallon juna aka shiga yi Omo kuma ya mabaruka ce ta miƙe tana karkaɗa jikinta. Kar ku yi mamakin jinin Nana da babban yaya ne fa a jikinsa. an bai yi wayo ba tsaf sai walakiri ya mai bugun tsiya. ya aka shiga yi aka yi ta baibawa yaron to ta yama aka yi san mugun abu aka bashi har yayi wayan ceton kansa. To wai a ina ma ya ga omo ne gwaggo ke tambaya an ta ce ta miƙe nana za a tambayi wannan nana za a tambaya wannan juyawa suka yi amma suka ga wayan tambayar ina ne suka shiga yi kawai da kawai habib ya yi dariya ku fa daina neman ta dan wallahi antina ta zama yar raba ba shiri aka kwashi da dariya har babban yaya da yake kada kai sako ne ya shigo wayar habib yana ganin nan ba ya bude na tafi operation ka kula da anta hajara wani irin murmushi ya mai da wayar aljihunsa an kuwa ba sai rubutu akan waɗannan kishiyoyin ba ruwa mai ruwa mai sanyin masifa na ɗiba na kwara mata sai hodar fuskar na fita zaro ido he fuskar ta ta zaro ido ne ya ki ke ce burmashi ta ni ce ya kika gani mun gama da abin da kike takama da shi ya ke kaga wasan to wata shegiyar dariya ne wai da ni zaki wasa rakiya lallai kin debo ruwan dafa kanki amma bari ki ga nawa wasan yanzu kila ki asibiti zaki zaki zaki ba kabari zaki zaki ba na ga alama wayata na ciro na kira number an ta hajar bidiyo call gab da za ta daga na kalle ta na ce kalli nan karamar karuwa kallo kallo ne tai da sauri na ɗebi ruwa kaɗan na watsa a fuskarta nan da nan na murje ta sai ta murje ta sai kuwa gashi ta ɗaga na na kina ina dan Allah ki fito ki yafe min dukan da na miki na na waye ya dake ki me wannan a fuskar ki kuka na fashe da shi ki hakuri an ta jira wanda ta bala amin wannan abin ya ce yayarki wani zabura tai to hakan bai ishe ta ba sai ta ta rake ki ki faɗa min kina ina su kina ina su suka sace ki ko kai na daga nan kai na ɗaga nan mata nan ma ta kwatance sif ban gane wajen ne mata kwatance ban gane wajen ba nima kashewa ta na miki a inda yake yayin da ta shiga bina da kallo amma dai na na yar wuta ce ke da alama ki sato ni sannan dan bakin sharri ki ce ni ce na sato ki baki san hajara ba ta da hankali ba in ta tsane ka murmushi na ina goge jikin jinin bakiya da na fasa da kaina wuta ke za ki kai wuta ke za ki kai ni ko tunda gatuminki ce ni bari ki ji ina sane ina na miki haka so nake ta kashe ki da hannunta ba ke kike raka ta wajen boka ba dan ta kashe ni yau za ta huce a ki dama tana jin haushin ki bare kun taba abu mafi soyuwa a gare ta al'amin yunkurawa ta yunkurin tasowa ta amma igiyar da na daure ta ta hana buruntun ta hana buruntu na ji ana kirara da sauri na sunkuya na kwance tana watsar da igiyar na kwanta ina numfashi sama-sama da hanzari ta nemi guduwa suka yi gaba da gaba da ita kamar namiji haka hajara ta tsaya a gaban a gaban yayar tata sai mazure take kallon zan ci uban kiwo ta mata nuna ta ni tai mai kika mata dagewa ta ita ba ban sani ba ko za ki raba mata ne kafin ta rufe baki ta lafta mata mari ta kara mata wani yayar yayar ba hakuri ita yayar hakuri nan dan masifa ya kauri da sauri ya ciro wayata na fara daukar su tuyawa an ta hajara ta yi ta haye kanta ta fara kirɓarta ta ko ina kankace mai ta haɗa mata jini da majina fuskarta ta yi luhu-luhu ta sowa na irin da kyar da na janye ta sai haki take wani kakkausan wani ta shiga mata kalle da nan rakiya ko inuwar al'amin da na cika kuma kalla sai tsiyayar miki da ruwan ido shegiya karuwar gida hannunta hannuna ta kama ta jani muka fita daga wajen dariya fal ciki na muna shiga mota na fashe da dariya an ta hajira dama yan restilin ce ke bamu sani ba kallo ta lada ba karya kike nana eh mana ba cikin kin huce cin yawon banzan da ta saka ki ba Allah ya shirye ki nana mu je can mana mu can mana dubiya mu can mana dubiya dariya ne muje to a waje muka yi faki muna shiga muka ganta ana gasa mata fuska dariya muka abba na nan yana ganin mu ya miki daga ina alhali ahalin tsiya da masifa sauran tararsa ne ahalinka kenan ko dan kowa ya gamu ya san daga gidan tarbiyya da arziki muka fito ba wai daga gidan a kashe mutane a gajiyar da su dukiyarsu ba sakare yana kallon bakina ina idarwa ya ci gaba anya ko ke mutum ce ba irin shaidanu ba irin shaidanan nan a jikinku fita daga gidan nan kwafa an ta hajara ta ni ba wajenka muka zo ba ina umma ban sani ba tunda ba uwarki bace aika aika ka kai ka ce ko ai kai taka ce ko tsohon banza na katse shi bai kula mu ba eh gaba ku dan yana jin kamar ya shake ni ya huta gidan muka yi ta leke leke ba umma wani daki na tura na ga wata yar aiki tana ran tana rankwashin wata wadda ke a kwance tsaro ido ne na shiga hankali na shiga na kara mata kara mata shegiya muguwa azzalima wannan azabar ma kaɗan kika gani insha Allahu sai kin ɗanɗani azaba dubun wadda abai ya ɗanɗana kafin ki lahira a soyaki. bakin da ke a wasake take motsawa amma ta kasa magana murmushi ne a haka za ki kare ba za ki magana ba kin ga kenan tun a duniya Allah ya nuna miki baya son ki dan ya dauke miki baki har ma ki nemi yafiyar wani ke mai aiki ci gaba kullum kina mata rankwashi sittin muguwa girgiza kai te wannan mutumin ko a koji jiya kana ganin shi kana ganin shi shege ne na tsane shi in kai mugu ne in kana ganin ka ka gani in kana ganin ka nake ganewa haka yake ke dai ki ci gaba da masgar muguwa an tajira ke kira an ke kira na fita da sauri tana can baya zagayawa ne nima Allah sarki umma ke zaune umma ce zaune kan tabarma tana cin garin kwaki a gabanta maka tsugunna umma lafiya kuwa kalli halin da kike ciki hawayen fuskar ta share gwarin min wannan rayuwar da ta baya kwandalar wannan gidan bana so alhaji ashe shi ya kashe mun dana na fari wai na haifi namiji wanda in ya girma zai ji kanshi kai na ash dama ba sona yake ba a zalumi dukiyar da ya ci da ni da ita ma ban yafe masa ba kau da kai an tajira ta tana hawaye kama hannun umma ne umma zo mu koma gidanmu saurin kallo na suka yi eh mana an tajira me za ta yi a gidan nan kullum in tana ganin su bacin rai zai na kama ta ba tana gefe guda ba tare da kowa ya sani ba muka fita a gidan muka fita a gidan ma kin bin mutai ta ce ita wajen iwo za ta zauna aiko ba wanda yake sai ma murna da aka yi da aka yi nan aka yi ta ba ta haƙuri kowa da kalar kaddararsa ita kuma muka ta ta kenan muna shiga gida ya tare mu sannunku yan daba dariya muka yi kawai kowace ta wuce ta shige wanka bayan kwana biyu da daddare abba ya tashi don ba ganin umma yake ba ta ma bai ma san ta bar gidan ba Betul ya dauka ya zazzage inda take ya cinna wuta yana babbaka dariya ya bar wacin ya koma ciki masu gadi ne suka lura da sauri suka yi ihu amma ashe wutar nan tana can ta baya ta haure zuwa cikin gida ta kama dakuna kashe ta kafa ta dakuna kashe ta aka fara yi amma kamar ana tunzura ta fam sai ta kara da gudu abba ya fito amma ta hari sama ta tara hanya ga dakuna na ci da wuta mutanen unguwa ne suka fito don kawo dauki amma ina wuta ta lafta amma ina yan kwana kwana zaka kira su kansu zo su kashe wuta rata lafta banna hajiya fulera ta kone kurmus mai aikin nata dai a ƙafa ta kone sauran kuwa kowa ta lahanta shi an yanke wa rakiya kafa ɗaya. da hannu ɗaya ga rabin fuska ya ci wuta sauran ma an yanke wa wata kafa wata hannu haka dai ƙarshen su ya zamana abba kuwa sa ne ya kone duk suna zube a asibiti abin gwanin wasu abin gwanin wasu ganin tausayi amma banda mu Morocco a asibiti da aka kwantar da baban Aisha yau yan uwansa ne suka cika shi sai ka ce dubiya suka zo amma su sanin kasar da al'amin yake suke suka zo yi jin ba yi kuma ba kuma ba daɗewa ba suka samu suka samu don masu zuwa wurinsa duk sun san kan abin shi dai ba in ba in ba ma ki isa mutane yadda abba ke kwada ihu a asibiti saboda rakin masifa hajiya fulera ko sai wata makarantar almajirai aka kai wa kuɗin suka binne ta saura kuma suka ci gaba da karɓar adaki wurin azabar kuna umma baiwar allah kullum kuka take da addu'a da godiya ga allah bisa ga soyayyar da ya nuna mata don tsallake wannan bala'in ba karamin nasara ba ce sai iyo ta yi ta yi da ita kanta ta je ta duba yaranta amma ta ki zuwa kuma ta ce ba za ta taba yafi musu cutar da suka mata ba ibrahim ma da ke makaranta har yanzu bai san me yake faruwa ba to dan secondary school me za a faɗa masa haka aka bar ta tunda ta ki zuwa abin yayi matukar bawa abba babaki yanda babu wani yan kungiyar su ta kasuwa ko abokin da ya zo inda yake har yanzu gashi yayi asarar komai nashi ba takardun wata kaddara bare wayarsa yau da wata yau da wata masifa ma ya tashi banki sun biyo shi jar har asibiti kan su da ya ci ganin ba su samu komai ba suka fito zuwa gidansa aka saka shi a kasuwa nan aka siye shi kuma aka ba su kuɗin su canjin da ya ragu suka kai masa har asibiti ya yi takaici kuka ya shiga yana tsine masa har suka bar asibitin